بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم وتبع أثارهم إلى يوم الميعاد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما باين الله a ci gaba da muke yi na darussa na sahabbai da bayanin ɗabi'unsu da irin abubuwan da suka yi na koyi daga babban malaminsu shine manzo sallallahu alaihi wasallam hakan yakan zama makaranta ce kuma darasi ne gare mu wanda idan mun yi koyi da su muka aikata abin da suka aikata mazanmu da matanmu za mu samu cin nasara babba a rayuwa ta duniya da kuma rayuwa ta gobe kiyama ran da babu abin da ke amfanin wani ko wata face sai imanin da ya zai ke da shi yau malayin fa'umalin walabanun illa man atallaha bi kalbin salim ranar kiyama abin da ke taimakon mutum kasantuwar shi zuciyar shi wankakkiya babu cuta babu aibi a cikinta babu girman kafirci ko kuma kankantar bid'a a ciki manufarsa Allah kuma neman yadar Allah ta'ala ya sa yake yin komai a makon da ya wuce mun yi bayani akan faujin farko ai zinar farko da suka bar garin maka bayan takurawa da tsanantawa za su koma habasha domin gudu da addininsu ashe ba da mota ake gudu ba ko da sandar majalisa da imani ake gudu don kada ya cutu don kada a hana mushi walwala a hana mai sakewa yayi wa abinda Allah yayi wa Allah abinda Allah ke so yayin da bawa ya gane haka to yakan daga imani sama da komai kuma a lokacin da imani ke haifar da ajaib a cikin rayuwarsa abinda baka tsammanin zai yiwu ba sai ya yiwu abinda ke tsammanin zai yiwu sai kuma ya kiyuwa ga sunan sun yi so garin habasha karkashin jagorancin hamza a jafar radiyallahu ta'ala ala jami sai yake cewa ku bari tunda a ciki akwai mata na ce muku a da maza da mata sun fahimci cewa innamar rijalu ko innaman nisa'u shaka'ikin rijal su mata abokan tafiyar maza ne aiki suke yi sosai ba ji ba gani kuma kowanne a bangaren su yake aikin mana aikin namiji namijin ne ke yi aikin mace mace ke yi ba yanzu ba da turawa suka yi ta ƙoƙarin sai mun yadda mun ɗauki tunaninsu mun gyara na Allah bayan Allah musulunci ne ya tsara mana adalcin da ba wani addinin rike da shi a duniya za ka auro mace tana gida ka je ka yi wuce fane ko da kuɗi baban ta fi kuwa kuɗi a duniya sai kai mata sai fane ka kawo ta ci ta ƙoshi ta yi alwala ta gode ma Allah gobe kuma kuma kawo wani tana gida kwanci bature ya ce a kai da kuskure cikin wannan abu a riƙa rabawa ne ana abin da ake ce mai division wa labor ka kawo ta kawo sai ku ci da gida ha kuma ka fita ita ma ta fita don kusan da za a yi dai to ita da ita kadai ka dawo ba ta nan ba ta kama kuma kai baka iya girki ba haka zane a wahala a takaice to bayan allah musulunci tsarin da ya mana babu irin shi fata muke allah ya sa kafin ya karbi rayuwar mu a duniya wannan idanuwan namu su da qur'ani ke jagoranci a wannan ƙasa mai albarka ya Allah ala ya taimake mu akan haka duk tsarin da ba na Allah ba sai dai kai maneji ala darurati ka bi shi kawai bayan da ka iya ga ummu salama nan za ta ba mu labarin hijiran nan da yanda hijirar kuma ta kasance malam yace falaturk alhadith li ummi salama litarwi lana al-khabara kama ra'atuhu ainaha wa sami'atuhu uznaha wa bari mu kyale ummu salama ta ruwaito mana wannan labari na kaurar ja'far da al'umma da suka bi shi domin tarewa a garin habasha don ita idanuwanta sun gane mata me ya faru da ita aka yi tana amarya matan jafar fatima binta umais tana amarya mu kyare ta gaya mana domin kunnanta ya je mata mai aka yi kuma dama a cikin ilmin hadith yana gwada mana sahibul kisa adara da ta himin gairi ma abocin qissa wanda kai shi shine aka mara ya fadi sai fi kowa ba da labarin ya zafin mari yake amma kai da ka lokacin ka a gabana aka yi ni ina tsaye aka mare shi ba kai ne wanda aka mara ba ko an kai shi ba a kai ba sahibul qissa adrat qissatihi min ghairi qalat ummu salama ummu salama tace lamma nazalna ard habasha laqina fiha khairan khairal jiwar yayin da muka sauka a birnin habasha babu shakka mun samu mafi kyakkyawar makwabtaka ma'ana ka gari bako bako ya mai gida ya amshe ka ya baka daki a tsare da filallika da katifa da dukkan abin da rayuwa take bukata kuma a kawo maka abincin da baka ci a gidanka kuma an gari ya waye ɗauko ka ya kawo ka tasha ya sa a mota ya biya kuɗin motar kuma baka na guzuri a hanya ko da zaka ci abinci haka saka ce lakan lakaita kainar juwa lalle ka samu makwabtaka da diyafa kyakkyawa fa aminna ala dinina da can bai da muka baro maka ba ma iya sallah don ba za nan da mu tashin hankali ne sai dai mu ya A nan kuwa an amintar da mu akan bi addinin mu ma'ana ko me za mu yi hankali kwance wa abadin Allah ta'ala rabbana min ghairi an nu'za aw nasma shay'an nakrahu nan muka bauta ma ubangijinmu ba cuta ba cutarwa muka saki jiki muka bauta ma Allah ba tare da wani ya cuta mana ba ko mu ji abin da kunnuwanmu ba sa sha'awar ji kasan akwai abin da za a yi maka na wulakanci hankalin kai tashi kai ta kuka don bayan da ka iya arna in ya kulle ka saboda wulakanci sai ɗauko ƙur'ani ya ba ka tilawa kwana biyu sai zo ya amsa a cikin sel wanda shi ne ka ce mai eh shi ne sai ya a ƙasa ya taka shi sannan ya fi tsari a kansa sai ka ji kamar hanjin ka zai yi saboda ne ba ka tsammanin wannan abin zai yi a gaban musulmi yau ga shi an yi don a wulakanta ka an san abin zai kona maka rai watakila ma zuciyarka ta fashe saboda bakin ciki ka ce ya lita ne mutu ƙabla hada ina ma a ce na mutu kafin ga wannan idanuwa na ba zama shaida ba akan kayan tsiya ka san makafi na kirki suna godiya ga Allah musamman wanda aka halitta suna makafi suna cewa Allah ta da yau ya san muna san ido ya karbe idan to muna godiya ga Allah da ya halicce mu ba mu taba ganin haram ba wata mata mai suna haram ba mu santa ba muna yara muna karatu a Kuwait akan tura al'umma ziyara gari gari su ziyarci malamai sai a ce kamar daga nan za ku je maiduguri ku ziyarci wani ban malami ku zauna wurinsa kawai zai ba ku tarihinsa ko na minti arba'in ne kai makaranta ce ya ishe ka darasi a cikin abin da yake faɗa shine wata rana suna jarabawa in dan ta makafi malam Abdulhamid Kish sai aka sanya musu mai lura da su shine gani ne sai ga ta ga makawan nan ya gama jaraba da wuri shi kuma ka san bai wurin kafana sai ce ya gode min Allah da Allah ya yi shi bai taba ganin haram ba kuma da girman ido shi ne basira da jaki kuwa karatu a duniya shiraka in ba haka bane watan za a yi maka abin da za ka ji haushi abin da ƙura'ani ke ke gaya mana a da mai min da kafaru walladina ko azan kafira za ku ji da yawa daga wajen kafirai ko mushrikai azan malamai suka ce azan anan ba cutarwar jiki ba maganganu ne don kun karfin su a ba dinga rubutu a jarida mutanen gari kaza mutanen gombe mutanen kaduna mutanen gari kaza inda dai musulmai suke a ta aibantawa ai sun yi kaza sun yi kaza tumaki mazni kirgawa da jakai da kulaye a cikin daji ba su kadai bane haka za a ta aibantawa to amma za ka yi sai Allah ce wa in tasbiru ta taku la yadurukum kaiduhum shay'a in har za ku yi hakuri hakuri mai dirka uku wani irin hakuri ne aka samu sabar talata hakuri akan dukkan abin da ka iya zuwa ya same ka akan tafarkin Allah ka daure lokacin shi kaɗan ne hakuri akan bin Allah duk aka ce kai ne wani to kafi kowa bin Allah a cikin su ka yi haƙuri daga barin barna ko mai kyanta don barna kana jin daɗinta ne da ɗan lokaci bai wuce minti goma sha biyar ba ko ashirin ci duba kuɗin da yake biya kafin da samo kan yarinya ya kashe mata daloli dubbai masu yawa murɗaɗɗu mai ƙaƙu amma duk inda ya kwanta da ita bai wuce awa biyu sai ya kuma ta shi ko ba gaba ne ba so nake in ce ba zai ba mu labari ba dan sannan ai ba masu yin zina ko ba gaba kar a ban labari kar a kowa ya gaya mu amma dai in za a yi haka ne ko mace ko mai a waje wacce ma za ka aura tana birge ka ne kadai kan ta zo gidanka ta yi wata shida in ta zo gidanka ta yi wata shida in ka leƙa nan bakin poli da yamma sai ka ga wata ta fita a kyauta gida ko ba ka bane a shiga imanin nan da tsoron Allah shi ke dawamar da ita a gidanka sai sa manzon Allah ke cewa duk wanda yake son yin aure idan sa'a an yanzu da ila ma ya da'uhu ila nikahiha ne fa'al idan har zai iya kokari ya ga ya kalle ta ya ganta ya ga me zai sa ya aura to yayi ummu salama ta ce mun bauta ma na daidai mun bauta ma Allah cikin aminci ba tsoro na biyu mun bauta ma Allah kamar yadda muke so ba tare da jin wani abu ba wanda zai bakanta mana ne ko cutarwa falamma balaga zalikal quraisha ay tamarat bina fa arsalat ila ila ila najashi rajulaini jaldaini min rijaliha yayin da labarin cewa mun tsere mun tare a wani gari Haga don Allah inda zaman lafiya ake so ba rikici garinmu ne da ku aka haife mu tare kuka ce ƙarya kuke ba za ku zauna ba aka kore mu muka fita a ɓoye a sace muka bar gidajenmu muka bar dabbobinmu muka bar dukiyoyinmu muka bar komai namu muka tsere wani gari can don mu bauta ma Allah ya ba za ku kyale mu ba saboda Allah ba suna jin labari sai suka yi taro suka taro yanzu ya za a yi gani da za a nan suka zaɓi mutum biyu zarata wanda sun iya magana sun iya sanin yadda za a yi da shugaba a shawo kan shi don ya wulaƙanta baƙin nan ko ma ya kashe su ɗayan biyu ko dai ya kashe su a nan garin su zama a yana ko kuma ya ba da su a kan san maka a kulle su a kashe su idan kai ne kasancewa an ka dawo maka za a kashe ka ka dawo ne shi ne abin da abu basira ya yi abu basira da ɗan uwansa sun baro maka lokacin an yi alkawari na hudaybiya cewa manzon Allah salsalama idan wani ya gudo daga madina musulmi ya zo maka ba zai dawo ba mun amshi kayan mutane ya ce na amma idan namu daga nan ya imani ya gudo ya zo madina ka dawo da shi maka ba raka wani ya ce na yadda to kai a zamanin ka in ba ka kare ba wa zai imani kuma ya rida me ake nema a duniya manzo Allah ce ya yarda sabon su ganin manzo Allah mu fa an tuce mu yace ba komai to bayan an kullu na alƙawarin ne Abu Basira da abokin shi suka tsira daga Makka suka zo Madina manzo Allah ce a ai mun yi alƙawarin wanda ya zo kai zauna a cikin mu ba zai yi ba dole abu basir ya fita yana so yana kuka ya garin madina to amma kuma ya koma maka ne sai ya zo kan titin madina daga maka zuwa sha'af sai tara hanyar sai zama dan fashi kawai to yanzu ba arziki sai da yan maka suka ce wannan mutumin mun baka shi ka rike ya koma garinka saboda ya hana kayan kure sha su wuce to akwai wanda kuma aka zo maka shi kuma so kama shi suka tafi da shi sun zo sun zo a biya da ari. a nan ya fuskanci cewa in bai kowa maka wuya zai sha tun zuba ne kawai ta maza sai ya makamin wannan ɗayan ya kashe shi ɗaya kuma ya damar su biyu ne sai ya wale a guje daga nan sai ya shiga cikin tawaga abu basira so bayan allah haka suka yi yanzu ga sun sun toho su biyu sun tojin da najashi kuma su waye wannan guda biyan su ne amr bin asin lokacin bai imani ba wa abdullahi bin abi rabi'a su bi aka turo don zarata daga cikin mutanen maka wa ba sat ma huma bi hadaya kathira ne najashi wa Wani batariqatihi wa li batariqatihi idan ka zo kana so a sa maka hannu da yawa da sauri kazan sai fara ya je hannun masu da ko ko ba gaba to za ka bar masu zaka ne ba za ta yi shi ba a doka ne inda ba ta Allah ake bi ba amma shi wanda yake aiki ya san biyan shi ake ya kuma san aikinsa ba sai ka ce ɗauka kai ba zai kai su da yanzu idan ana so a zo a yi wani abu sai an san mai za a ba sarki cin hanci bayan ka fara kana iya gane wannan cin hanci ne yayin da aka baka shi ba ta zuba as kamar yaya yau sai mai sabon commissioner of police a kaduna tsoho an canja shi kuwa ko kuma an masa lamejin daga aiki sai 'yan kasuwa su yi taro sai ya dauki kaya a mai tv ya ba da gudunmawa mai shaddoji ya zaɓo 'yan waje wadda da an wanke inda za a ce bisimila ta bushe sai ta bushe za a haɗo ɗinki na kaiwa gaban sarki irin na yan arewa a kai mishi ko da shi ba dan arewa bane wannan abin da aka yi mishi don Allah mu tambaye wannan mu an kai mai don Allah ne ko dan idan muna kasuwanci a kai mu tambaye da wannan mu in ka ce don Allah ne sai in ce me yasa tsoho da ya sauka ba ku hada mai kaya ba ko ana yi ba a yi ko kuma a'a kawai haka sittan wani mutum da ke gaba don neman ya samun hannu a wani fadina sai in je gida in kai mai ziyara lafiya lafiya lafiya gida jama'a alhamdulillah kai wannan yaran su ne guda uku eh a su kenan na aini Allah ya bani guda uku ne ita kadai ce matar yaran da uku yi ganin a ta yi ba kome kai zo mana ta yi dan mika mai jaka a shan rabin miliyan ne a ce hawa wai an sai mai suwi to ba ka san wannan ba kudin suwi ne ko ba haka ana yi ka hausa suna cewa kyauta ga dan bazawara santa ake yi dan bazawara ne ta sa kulle ta wato da yamma ta rugo hannun ta ina zuwa zan je gidan mahaifa na can gaje su a to tsaya mana kai yaro ya sunanka sunana sunana Isma'ila ya dauko dubu ɗari ba biyu ya bashi kai ka sa akwai labari a sai suka toho da kaya niki-niki da su kama da jashi domin idan an toshe bakinka ai baka iya faɗin gaskiya idan hannu ya haka kafa ba ta mikewa wannan ya sanya sun shigo da najashi an yi tanajin kyauta babba tashi kuma an yi tanajin wata kyautar ta dukkan fadawansa malaman da ke zagaye shi za a ba shi kuma su ma a ba su idan an ba su to shi kenan kaga ba wata magana domin idan sarki zai magana yakan wahoyi malamai don kowace fada akwai malami a ciki min makanu yastarifunahu min ardi hijaz daga cikin abubuwan da suke ji da su a ƙasar larabawa shine hijaz sun ma ausatuhuma bi an ila ila kulli bitarkin hadiyatahu ƙabla an yukallima malik al-habasha fi amrina idan aka zo idan kana so ka samu fada sai ka fara kawon fadawa tukun daga waje idan ka rike fadawa a waje kai musu kyauta to an je gaban sarki kai ba sai kai magana ba za su yi maka albarka tun muka kai magana ba ko ba ka bane bari in ba ku misalai guda biyu akwai wani aboki na a cikin da'awa ba zan faɗi garin ba amma saboda haka wannan sai kan je gidan sarki fada in ya zo ce mai kai sarki ya kwanta sana shi shiga sai wanda in yi sai ga ambashar shiga sai ce wani allah ya kake ya ce a yadda nake canji nake yi naira ashirin ashirin sabuwa bandar guda yan goma goma sabuwa bandar guda sai in sa ɗaya nan in sa ɗaya nan to na zo sarki lafiya lafiya ce a ina zuwa ina zuwa sai ce shigo shigo shigo ya ce in zan hutu sai in ɗauko bandar ɗayan nan ba kuma tun kan shiga shi sarkin dogare sai in ba shi ƙaramin bandar ɗin ce sa a jiyo kasu gani sa kasu gani kasu gani ke. sai ya boye sa ji kage yanzu da shi kada aka ba wannan kuma ta 20 20 in ya da za a raba da shi kuma za a raba to in yi za a ce shiga tunda wancan karin ya zo ya bayan araba yanzu a ce kai shiga da ya zo shi kuma a yi mai shatar arziki kuma in ya wuto sai shi ga wannan kwanan za a ji sai ka sun kawa kan Allah ji kanka kanka baban ka ma dan doki ji kan jaki Allah mai albarka a kuma komai idan kana so ka shiga sai kama fada to shi ne ake so a yi ana wani yana so ya ce ya ga wani fili amma filin an ce filin sarki ne shi kuma yana son wannan filin yanzu ya za yi sarki kuma baya ciniki talaka ya za a yi sai aka koya mai yanzu ya ce ka samu fadawa ka ba kowa naira dubu ɗari ɗari tun da ba fada kan ya kama dubu ɗari a fada aiwa na ce ba kowa ya sa a juna shi idan ka bada ka gaya musu bukata ka shi kan amma ka yi hakuri za a zage ka ko a doke ka a bada amma za a baka filin ina zuwa ya zo gaida sarki bayan ya gama da waje ya gaida sarki ce ranke da barka da lafiya lafiya ga sarki ya gaishe ka dan talaka sarki ya gaishe ka me ya kawo ka ta ana ga wani fili can ne bakin wani kurdifi an ce na mai na mai alfarma ne sarki da Allah ina so mai ciniki ya sai da ban sai ai ki dan talaka ai yake sarki ya makarfin ya ce nake da tashi matsayaci kai ne baka da abin tafi sarki ya baka amma ba shi kenan ba sarki zai ce ka al'amada da shi ba zai ce ba to shi ya suke ana mutanen maka suna biya musu idan kun je karku wa sarki cikin magana sai kun sai fadawa ku tabbatar kun ba kowane mafadi kayansa mai tsada ya amsa kafin ku shiga ciki ku ba sarki nashi kuma ku tambaye shi me muke so muna gano wannan amma ba mutumin Allah ko nawa ka bashi ba zai kauce ma gaskiya ba saboda su ma suna dayin aljanna ai kamar yadda muke so saboda haka sun yi da haka sai kun ba da kana ku yi masarki magana innahu kadi hallafi abdul malik ghilmanu min fa'ida me za ku ce mishi kun shiga idan kun shiga ku ce ranka rade bayan kun sayi waje sarki kun bashi kyauta ya amsa ranka rade gaskiya wannan kasa taka akwai wasu wawayen samari wawaye su ne sufaha wasu wawaye sun shigo garinka saboda an a aba'ihim wanda suka karkace suka fandare madinin iyayensu wa ajdadihim da addinin kakanninsu ai yan tawaye ne ga addini an haife sun iska kanunsu suna bauta ma wani Allah an yi shekara aru-aru ana haka yau ranar aka wasu ba su bauta abun ba saboda haka wa farrabu kalimata qaumihim sun raba kalmar ai sun raba kan al'ummarsu ba ka su da magana kenan sun raba kan al'ummarsu فإذا كلمنا الملك في malika fi عليه fa يسلمهم إلينا bi أن يسألهم ilaina دينهم an وانا an جاء ma'ana wannan أبن suna ga fadawa ne kun ji abin da ya faru a garin مش kun ji kun ji kun ji idan muka to kafin yi magana ku ce kai ba nan garin ba wallahi baka isa ba sarki ya ba da izini su ba garin nan kan yi tambaye su akan addinin su kaga kenan ba gaskiya duk abin da kaje ana boye boye to gaskiya in ta hoto za a sha wahala shi yasa idan kana rikici sai a ce idan kana rikici kai ahli sunna ma abocin sunna ta gaske a hannunka da wanda duniya ya rike ko kuma a'a ba sunna ya rike ba to idan an zo ba zai bari ku yi magana sai dai ce to in ma haka ne dukkan mazakan guda biyu duk arbe su mun dai ba za a bari mai ba to arbe masallacin don arbe rufe wai asara kai ne likita da kake da abun badawa shi da bai da komai ko ba ka ba damar shi bai da komai ko a bude masallaci kada a bude shi ba ruwan shi duk wanda iya ta aura ba bane amma kai ne ke da ciwon bakin cikin wayancan ba su iya sallah ba wayancan ba sa zakka wayancan ba sun zumunci makwabtaka ba wayancan ba su kaza ba ni ne Allah ya dora mu wajabci in gaya musu yanzu idan ban gaya musu ba ga a saki a titi ina yawo mai zan gaya ma Allah gobe kiyama da daure ka ake in jibin taimiya da daure ka ake ma baka da dama ka je ka yi sai ka ce ka huta don ɗaliban su ibn kasir da ibn qayyim idan sun je gidan yari sun gaira ibn taimiya sai su gan shi fes ce malam ga ka a gidan yari ga ka fes mu kuma ga mu a waje dun mun jigata sai shi to ai ni ya dauke mun aiki wanda zai sa in ji gatan nan in yi aiki a cikin gari in shiga nan in yi da'awa a zagan in je can yi kaza in je can yi kaza sai wani ya dauke min duk wannan wahala sai ya kulle na anan yanzu gobe kiyama Allah shi zai tambaya ba ni ba tun da ni ya hana ne yi yanzu wanda ya hana ka yi ba shi da ban tambaya ba kamar ka to ne kana da awa kana da awa sai wani ce baka iya ba sai ya kashe ka da ya kashe ka za da kai ba shi kenan ba lokacin da a wancan bawan Allah watan daga ainihin saƙif yake yawa ba ɗan mas'ud mas'ud bin umayr mutumin saƙif ne da ya zo garin madina ya imani gaban manzon Allah sai ya ce zan koma in kira al'ummata su gane gaskiya manzon Allah ya ce za su kai shi ka ya ce manzon Allah ai suna so na kamar yadda suke son ƴaƴansu mata ni mutum ne babba a cikin su annabi ya girgiza kai saboda me ya san wannan da'awar idan ka rike ta don Allah in dai gaskiya zaka faɗa to sai an kai bakin jini ko daga mata ka sai dai a rike ka don wani abu ko kuma jinin ku ya hadu da ya dawo ya zo gida kuwa ya hau kan gidan saman shi ya leko ya kira su ya gaya musu cewa shi fi ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi kuma yana bukatar kowa ya imani shi ne bazarki amma suka dinga jifan shi da kibau sai da wani tilla mai kibiya ta huda mai wuya yau haɗo kasa ga jini bai yana zuba sai suke ce mishi yanzu wannan jinin me yake gwada maka sai ya ce karamci ne Allah ya umba kusa sani ba da Allah ya rusuwa na cikin masu yin shahada da labari ya ce in na mutu ku haɗa da yan uwa da aka kashe sahabban manzon Allah ku binne na a wurin su a sakaci ne labarin ittima'i a Madina aka ce wannan mutum ba sun kashe shi manzon Allah ya ce yayi kama da wannan mutumin na surtu yasin akwai san shi ko wajen abdullahi ya tsina madina ya sa'a kana ya kwamfi tabi'ul mursalin ko ba ka wani karshe sun bashi shi ma haka so kama shi a tafsirin sabuni yace suka danne shi suka dinka taka cikin sa har je rinka yayi wata duburarsa bayan ya mutu lisal hal a qur'ani aka tambaye shi mai zaka ce na baya da basu mutu ba sai na cewa ya laita qaumi ya alamu ko bima ghafara li rabbi waj'alani shi ma can yana cewa karanci ne Allah ya bani waj'alni min mukrami sai mu ce sun yi kama da juna muna gane wannan ko saboda haka yan uwa idan mun shiga muna so ka a tambaye su kan addinin su kawai da mun yi wannan maganar ku goyi ba mu ku ci a kore su fa inna ashrafa qaumihim absaru bihim wa a'lam bima ya'taqidun ku ce mu sarki ai manyan garin su manyan kasar su makka ai sun fi kowa sanin irin dabi'un su sun fi kowa sanin da mai suka yi imani shine bima ya'taqidun da abin su ce sun fi nan garin sai duk nan garin baki ne tsiya za su haifar muku fa qala batariq na'am Malamin fara su haka ne kwarai suka ayi godiya miki godiya miki to kowa ya ja ka zuba a jihun shi yanzu mai rage sai yayi amma ka gane abu daya shi sanya mu don Allah ke cewa idan Allah ya so sarki da alkhairi da hu bi wazirin salih sai ya bashi abokin shawara mutumin kirki wannan mutumin ya yake yi shine mai tuna mai Allah idan ya manta kuma in ya tuna sai ya taimaka mai su bauta ma Allah tare amma idan aka soka sabana kenan mafhumul mukhalafa idan ba a soka da hakan ba sai a baka dabaraka ka nemi wa'in da za su taimake ka sai ka ɗauka kai wayenka zai baka dama ka zabo 'yan ka wa'in da suka yi maka ihu a kamfen ba kuma shi ne ma ba. ba shi ne mahanga ba bitana saliha rukuni cikin jagoranci duk wani Allah ta'ala ya kyale shi da kwanyarsa da wayansa ya hana mai abokan shawara na kwarai da wuya ne in bai halaka ba saboda haka yanzu qalat ummu salama ummu salama tace wallam yakunu naka shay'un akrahu li amr wa sahibihi min an yastad'i an-najashi ahadan minna wa yasma' kalama ummu salama take cewa babu abin da amru da dan uwansa suke kyama kuma suke tsoro kuma suke shakka akan kai ya faru shine kada sarki ya kira ɗayan su da yanzu za su ga fara aibar da su za su ba sarki labari da su basa kawai su ga dan ake an kore su kawai shikenan to suna kyamar sarki ya ce to kai zo nan mana ba mu labari ne a dinin naku suna kyamar wannan su mata na jashi yanzu ga na sun kamo hanya zuwa fada wa kadama ilayhi alhadaya suka shigo su gabatar mai da kayan kyautar nan wacce aka yi ta mai dan kwali dan ba don Allah ka wannan kyautar ba yawa fasatarafaha shi sarki da aka bashi babu shakka istahsanaha ya kyautar ta ka wannan kyauta mai kyau ce wajiba biha kuma ta bashi mamaki sun makallamahu qala sun ba shi yayi godiya yana so ya kuma ansa an aje mai ko baka ba tunda ya ansa shikenan da bai ansa ba zancen mu zai shigo ba ai amma tunda ya ansa to ka ba mu dama kenan mai magana sai suka ce ayyuhal maliku innahu qad awa ila mamlakatika ta'ifatun min ashrari min ashrari gilmanina ya kai sarki mai daraja mai albarka mai alfarma wannan gari naka yanzu wasu samari sun shigo ciki ma'abota sharri suna cikin garin ka yanzu qad ja'u bidinin la na'rifuhu nahnu wala antum sun zo da sabon addini mu da muka haife su ba mu san addinin ba ba kuma kai ba ku zan ba dina ganin ka kai ma baka san addinin ba fa faraqu dinana wala madkhulu fi dinikum kada mu su daga addinin mu sun gudo garin ka kuma a garin ka sun bi shiga addinin ka kai magana mu ga mutane wani sun yi zance wallahi mu can sun kyale mu sun ki shiga addinin mu kuma nan sun to ka sun ki shiga addinin ka wa qad ba'athna ilayka ashrafu qawmihim min abaihim wa a'mamihim wa wa asha'irihim litaruddahum ilayhim wa hum a'lamu an-nas bima a'lamu an-nas bima ahdathuhu min fitnatin manya-manyan mutane daga cikin al'ummasu daga iyayensu da ƙannan iyayensu maza ko yayyen iyayensu maza su ne amam jam'ul am wa a sha'irihim danginsu kabilinsu sun turo mu litarub da hun don kamar da nan yaran samarin nan zuwa gare su saboda me wahum hum a'lamun nas bima ahdathuhu min fitina sun fi ka sanin sun fi kowa sanin me suka kirkiro suka aiwatar a duniya na fitina karka wani zauna a garin ka mafhumin zancen kenan fa nadar najashi ila bi taraqatihi fa qala al batarika kafin yi magana su yi juya ya kalli malam ma'abota fada ya kalle su ya ji me za su ce siddiqan ayyuhal malik take suka muka ce gaskiya ne sarki haka abin da suka faɗa haka yake saboda ne don a cika wancan abin ko yawa abin nan da suka faɗa sarki haka yake fa inna qaumahum absaru bihim wa a'lamu bima sana'u babu shakka al'ummar su sun fi mu sanin me suke yi a ga da kuma su magana a da su ba tun da fitan suke haifarwa ba fu mu zace su koma garin su faruttahum ilaihim sarki kamar da su ليروا zuwa فيه su liyarwa ra'ayahum fihi don su ga me ya dace su yi da su can wannan ba ruwanmu da fitina kaga aka haka ai ba azzaci ko Allah ya da ana biye mu al'umma da dukkan abin da kowa ya zakanta ya kira ne cewa an ba za a bincika ba da wasu sun cewa ne ya kashe babanmu ko ba ba to manzo Allah za a yi sai ce al-yaminu al-mani da a al-bayinatu ala mani da wal yaminu ala man ankar duk wanda yazo ya ce an yi baka sai kawo shaida shaida eh ga shaidu an mana kaza to za a ji bakin mai laifi ko za a ji ba tana ce mashi to kai ga abin da ke tuhuma ka haka ne ba shi da ya kare kasa shi yasa ka yi kokari ka rike gaskiya kuma karka ta bayani an je kotu ka iya dan bayani kaɗan ka yi summarizing zancenka ko wajen yin sanda ka je in baka dogon ce ba ai ba shan wuya amma ka cika musu fayil ɗaya ka sake wuta ka da ka sake cikawa to wallahi ka biya su Allah ya ka biya su ga dai ko ba zai cika takardar nan amanda ba sai ya gaya maka sowa aka yi ta ma ƙari can bakin hanya aka aika so. naira 20 20 ce kamar 250 dole amma in magana kyakkyawa a gajera barkin ji maganar sahabbai ga ta gajera kuma ga gamsarwa ba a san a sha kai saboda haka fa ghadiban maliku ghadban shadidan min kalami batariqatihi wa qal kar ku manta tun daga makka don Allah ce ku je wuri kaza sarki ne a wurin bai zalunci kun ga ba musulmi bane ko amma baya cuta ko kuma ba a zalunci a garin sa nan ne malamai suke cewa ana yaban mutum ko da ba musulmi bane idan ya abin kirki muna ganewa idan mutum ya abin kirki ko ba musulmi bane mantar janibin imaninsa in dai ya abin kirki ana cewa wani ko ya abin kirki mun gane wannan mutumin nan a lokacin ba na sare ne amma annabi ya yabe shi inda yake ce mishi wannan mutumi mutumin kirki ne ma'ana ba a zalunci a garinsa mutumin nan mutumin kirki ne ba a kwarar mutane a gidansa shi yasan ya ce mai kama hanya ku tafi wancan garin idan kun je to za ku samu kyakkyawar makoma inda ba za ku sha wuya ba kuma abin da yake su kenan yanzu za a kira su don su gane haka ba tambaya ba komai wannan ya sa ya fushi fushi mai tsanani wanda suna mamakin sa wanda wannan na nashi tun ziya za a yi tun da ya yi fushi ya yi fushi to yanzu sai dai shi wani abin amma nan da ya ba cin sara ba la wallah abin da ya fara cewa kenan la wallah la usallimuhum li ahadin hatta ad'uhum wallahi ba zan mika su ga kowa ba sai na kira su na ji ta bakin su hatta ad'uhum ma as'aluhum amma nusiba ilaihim kaga adalci kenan sai na kira su in tambaye su akan abin da aka jingina duba yanzu tuhuma yake shi ko mutaham bari'un hatta tusbitu tuhmatahu wanda ake tuhuma suspect ne shi ba a ce mishi mai laifi sai abin da ake tuhuma ya tabbata ya za a ya tabbata ba mu tambaya ba ku bari in kira su su tabbatar min abin nan da ake zargin su haka ne ko ba ka bane fa in kanu kama ya kulu na rajulani ya ce aslamtuhum aslamtuhum lahuma idan abin da suka faɗa haka ne sai in tattara su da kayan su in miƙa su a hannunsu ku tabbata su gida wa 'yan kanu ala gairi dalika hamaituhum wa ahsantu jiwarahum ma jaruni idan ko sabanin hakan ya faru to ni kuma zan ba su kariya zan kare su a nan garin kuma zan ba su kyakkyawar makwataka qalat ummu salama ummu salama take cewa summa asal najashi yad'una lilqa'i najashi ya aika yace a turo mana a turo su su zo saboda me don mu gamu da su a zo a yi mantuman a zo a zauna a yi magana watan bayan Allah haka ake sarakuna a da ko da ba ɗansu ba ne su ne mai adalci ko da ban san mutum ba su ne mai adalci kaga dai ba san su ba baƙi ne sun shugarinsa amma ya ba su kyakkyawan zama kuma dama shaidar da ma'aiki ya mishi kenan sallallahu alaihi wasallam yanzu da wani wuri ne ko sai ce a tunda dai manya ne suka zo ku kama su tafi da su ba a yi ba a yi fashtamana qabla dhahab ilayhi wa qala ba'duna li ba'd tun ne sarki na kiran to idan mun je me za mu ce mishi dole mu yi mitin mu zauna mu tattauna mu ga me za mu ga don ba a zuwa gaban sarki kowa ya ta magana ba hankali bari mu tsaya mu tattauna mu ga me dace mu yi innal malika sayas'alukum an dinikum fasdahu bima tu'minuna bihi la ilaha illallah sarki yanzu mutum ake tun da sarkin nan ya kira mu yanzu zai tambaye mu ne akan addinin mu ma'ana me muke bautawa yanzu zai kira mu ne zai tambaye mu ne a can addini mu domin tun da muka zo nan ba mai zama da shi bai tambaye mu kan addini amma tun da ya ce a kira mu za a kira bako ne ba a tambaye shi daga ina kake ba me ya kawo ka ya kake kaza ba ko ba ka ba ko a da idan aka yi baki a gari ai haƙƙin hakimi ne ko sarki ko mai unguwa a sauke shi a wurinsu idan sun yi kama da malamai gidan liman za a kai su liman ne tambaye ka daga wani wace tsangaya ake daga wani gari in ka ce mai da kano ko mai duguri tsangaya ake tambaya ko gidan malamai kawai da gidan wani malami kake da gidan malami kaza nake kuma yana da kyakkyawan zato ba za ka yi mai karya ba ya baka wurin zama kuma har ma wata kila a dan yankan maka wuri kai daki in ka zo da mata in ba ba a yanka maka wani ɗakin saurayi ya tashi ya koma waje ka rinka zama har ka gama ranar ka a ka koma ƙauyen to wannan ma baki suka suna cewa zai kira mu tambaye ma kan addinin mu ai idan mun je mai zamu fasda'u bi ma tu'minu bihi ku kokarin bayyana mishi abin da muka zo da shi na imanin wal yatakallam ankum Ja'far bin Abi Talib su suka yi mutum wanda zai wakilce mu wajen magana Ja'far mana kar mu je kana yi ina yi wancan na yi ba za a fahimci komai ba ta ɗaya da kalma ɗaya a shi tuntun haka ake yi idan muna so mu cimma burinmu sai mu haɗa kai sai mu zaɓi mutum ɗaya ya wakilce mu su masu imani ɗayansu bai ƙwararsu inda an yi imani akan tafiyar kuma Allah ta'ala ake nufi da ita da ɗaya bai zalunci a cikinta in ga ana kai komo to wani abu ake nema ba Allah wala ya takallamu ahadun gairu kan daya yayi magana in ba Jafar ba qalat ummu salama thumma irin ila najashi wannan taro ake na gaugawa maza da mata su maza da matayensu an yi mitin ga abin da aka ittifaki yanzu za a tafi wajen najashi duba kista bata koya mana ba cewa idan an yi taro an gaya mai ga kalmomin za ka tun da muka ce Allah za a bayyana imaninmu da shi ai da abin da faɗa mun yadda ko ba ka ba ga sun to zuwa shi. fa wajadnahu qad da'a bi tariqatihi fa jalasu an yaminihi wa an tun tunda ya ce a kira mu sai ya aika duk a kira malamansa na fada ga sunan wasu zauna a dama gare shi wasu na hau gare shi wa ga tsayari kowa ya sanya wata irin riga watan ta kai komo ta kaiwa gaban sarki riga dai ta manyan mutane wa tamaru qalan mana qalan nisabu an sanya ma'ana kamar wani abu a kawunan su hula wa nasharu kutubahum bayna aidihim kuwa bude saboda malamai ne kuma malaman kirista ne yanzu da me za a yi hukunci da abin da ake tsammani isa almasihu ya zo da shi saboda ka an bude tun da in dai ke malamin kirki ne ai baka da yake da qur'ani ba a zamanin mu ne ba ka ƙetare sunnar ba aiki ba a zamanin mu ne yau don ka ɗebo wani kaya wanda ba wannan ba ba ai zaka bakanka wahala ka san yanzu abin ya gurɓace mana har an kasa gane waye boka waye malam matar kaza ta gidan boka ta ce maka da gidan malam in kuma sai ka dauka malamin sunna ne sai ta dawo tukun ta kawo maka daga ke ina kika jin ai gidan malam je nan nan ina nan dai nan ina nan sai gana shi gidan boka da ka san boka ba malam bane boka alayi bi ko da ahlari da ya ga maka ka ahlari gaban boka ƙarya yake ba shi da wani kayan sunna kuma alayin masallacinsu shi bai koyar da kowa a masallaci kuma bai da majalisi da yake koyar da al'umma bukhari ko tafsirin qur'ani baya yi amma duk mata duk wata mace mai kasaita mai tuka mota mai fada aji to dalibai ce amma ba ta koyar sunna ta dai wani abin da ba Allah ya sauke mana sun taho wajen najashi za a zo a yi magana kowa sun sanya kaya su na kwarewa saboda me saboda za a yi gaka gane ne wa inda hu amur bin asin wa abdullahi bin abi rabi'a haka ne wurinsa ga amur bin as ga abdullahi dan abi rabi'a فلما استقر بنا المجلس التفت الى النجاشي وقال الله اكبر غا فداوا انا دلتافسو غا وانن kuma ga wa'annan guda biyu yan maka mu ma muka shigo muka zauna tunda abin ai ba damba bane ko magana za a yi kuma kai ma zaka faɗa abin da Allah ya baka sarki ya juya ya kalle mu haka yace ma hada jinin ladhi istahsumuhu istahdathmu istahdathmuhu li anfusikum wa faraktum bi sababihi din qaumikum wa lam tadkhulu fi dini ana taqdirin da take ko wala fi dini ayyin min hadhihi al-milal ku wa'annan mutane wani irin addini ko kirkiro sabo li anfusikum ga kawunan ma'ana mu dai nan can kuma musamman yake bauta ba amma jama'a ku sun ce kun ƙetare addinin su ba yi. to wani irin sabon addini ne kun kyala wannan addinin nasu saboda naku mu kuma da kuka zo garinmu ba ku shiga addini na ba sannan kuma ba ku shiga ɗaya daga cikin hanyoyi da aka sai na bayan ƙasa ba ma'ana ba ku shiga ɗaya daga cikin wani addinin da aka sani ba mataƙaddama min hujjafar bin abi talibin waƙal yanzu speaker zai fara magana kaji farkon kenan a musulunci zai yi magana niyabata an ƙaunihi ko zai wakilci al'ummarsa qala ya ce ayyuhal maliku ya kai sarki kunna kauman ahlul jahiliya mun kasance al'umma ne ma'abota jahiliya ai zama muke kamar dabbobi ba karamci ba sanin na gaba ba ga mai karfi da ke cinye mara karfi kamar da shauki yake siffanta manzon Allah lokacin da ya zo sallallahu yana cewa ataita wan nasu fawda la tamurru bihim illa ala sanamin qad hama fi sanamin wal ardu mamlu'atun juran musakharatun li kulli taghiyatin fil khalqi muhtakimi wal khalqu yuftiku aqwahum li adabihim kal layth bil bahmi aw kal huti bil badani ita lokacin da manzon Allah ya zo duniya ya iske al'umma jibge yace kawai kowa hawan kowa yake mai karfi ya cinye mara karfi kai ka ce zaki ne a cikin dabbobi a daci ko kuma irin katon kifin nan a ruwa idan ya gama da yan kanana ka dubi rayuwar da shauki ke faɗa a da dubi mu a yau hikimar mancin bai da yawa ko dinu talaka bai da kusisi in yankin alama wake saurin shi kayan na kai za a kwace da kai kara sai turo maka nauyi guda uku daga abuja kowanne ya kato shi sai koma ingila kawai zaman shi sai an gama an gama komai da komai da ya ce shi bai ma gane ma tukunna ba wai tukun wancan mutum me yake faɗi a daga mai ƙara tukunna sai bayan wata bakwai a dawo a gaya me yake faɗi idan sai ya gani sa'anu sai bayan wata bakwai da kuma kan wata bakwai ciwon ajiyar ya kama ka saboda hujjar ka ta buga ka ne kana gani a mancin ya maka to da haka ake ya ce al'umma ne mu ma abota jahiliya na abudu asnamin wa na akulul maita gumaka muke bautawa sarki to ko sarki anan bai bauta gunki mu gumaka muke bauta kuma mushe muke ci abinda ake cewa maita da larabci ko islahi malamai shine ma mata hatafi an fihi aw dhubiha ala ghairi wajhi shar'i ko dai abinda ya mutu shi kadai ka daura sa katu kangare waye ka iske shi gindin sa ya bankare haka ya mutu duk da ka da ya baka ci ba inda kana san Allah to wannan sunan shi mushi ko kuma abinda wani ga dama kawai ya ce to ai tunda an ce yankawa da ai ba sai mun sha wahala mun danne ba ya samu guduma ya doka min aka hakan ya fashe ya ce ku ci kawai haka ba a cin wannan shi ne zubiha ala gai wajen shar'i don shari'a ta koya mana abin da ake yi ba duka muke ba wani atil fawahisha sarki banda wannan abin da muke yi ba muna aikata alfasha kala kala wace iri kowane irin dangogin alfasha muna yi mu sha giya a yi zina a yi luwaɗi a yi sata a yi kisan kai ma'ana a yi riba a ci riba a yi kaza ba irin abin da ba ma yi wanda yanzu ma ana yi shi wani naqtawul arham muka yanke zumunci Ya ce wani siul jiwar muka muna na bakautaka da mutane wa ya akul qawiyyu minna ba'ifa mai karfi cikin mu zai cinye mara karfi kana ji kana gani a murde ka a kashi akan baduruwa ko bazawara dana ya nema in ka nema to in ba isa ba jaba ka su goma sai mu kashe su haka ake yi wa baqina ala zalika hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna na'rifu nasbahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu a haka muke ciki muna barbarar junanmu kaman tumaki kaman jakai kaman jakai ka san dan luwadi in ji ibnu me yace ko dabba bata fi shi kazanta ba haka dai alade duk sai alade namiji bai hawa namiji namiji bai hawa namiji alade bata na jaki amma mutum in ya watsi barbarar shi namiji yake bi wanda ya mamace a ce akwai abin sha'awa a jikinta akwai wani abin da Allah ya kera maka wanda ba ta da shi tana sha'awar shi kai ma akwai wani abu a jikin da nake sha'awa wanda ba ta da shi ko ba ka da shi wataƙila a ce wannan kajiyar ce musallama amma namiji ya ba namiji me za ka da shi in ban da karanta zakarai ba amfani a ciki ya ce a haka muke ya sarki har ubangijinmu ya turo mana ya aiko da wani manzo daga cikin mai hoto manzan ba ko bane sun san shi kuma mun san shi na arif nasbahu mun san danginsa dangarsa mun santa dan wane ne jikan wane ji haka ba ko bane da bako ne sai a ce dan sihiri ne a'a a gaban mu aka haife shi wasi duka hukin yana yaro mun san gaskiyarsa wa amanatahu mun san rukun amanar shi wa afafahu mun kuma san kamewarsa don an ce kamewa ba wai kai shiru haka baka ki magana shine kamewa a'a ka kame ka kibin bid'a da kafirci ka kame ka cin haramu ka kame ka yin alfasha ka kame ka ki fadin barna ka kame ka iya da ayi barnar da kai ko ka bada gudunmuwa ayi barnar shi ake ce makaman ba wai mutumin da bai zana ba shine kaman mi a'a ko da baka zana kana luwadi kana cin naman mutane kana zage su kana aibanta su kana yin kaza to ai da sauranka da yanzu ba a ce ma kamamme ne to ka ji hannun samu kama a ciki fada'ana ilallah da ya zo sai kira mai ce ku zo ku bauta ma Allah shi kadai saboda me inu wahidan don mu kaɗe ta Allah shi kaɗai banda wannan gumaka wani abudan wani nakhla amma kunna na abudu na hannu. mu bauta ma Allah mu tu'u daga abinda mu kasance muna bautawa a da Shi ne me na wa'in nan gumaka tubu daga abin da iyayenmu wa abauna abin da iyayenmu suke bauta mishi min dunihi kuma bayan Allah min me min al-hijarati wal awtan da daga duwatsu duwatsu ko kuma ainihin gumaka dan awtan jam'ul wasan wa kada amarna bi sirqil hadith cikin abin da wannan manzon ce yi ya ce mu yi gaskiya idan muna magana mu yi gaskiya watan tushen shiga aljanna gaskiya ce don sai in ka yi ta to za ga abubuwa dama sai kuma ka yi haƙuri in kai haƙuri kuwa to sakamakon da ake ba mai haƙuri bai irguwa don haka Allah ce da mai wafar sabiruna bibe a jarahun bi gairi hisabi ba a san ya kashi ba tari ne an taya Allah ke maka ya maka a ringido ya tura gidan aljanna su zancen farko in ka so ka zama mutumin kirki sai ka zama mai magana ta gaskiya daga cikin uba guda hudu da manzon Allah ke cewa salama wanda ya dace da wannan hudun to duk abin da ya rasa babu komai shine a same shi akwai sadiqul hadisi karkai da komai zaka burge mutane karkai yi musu ƙarya don ka burge su to me zaka can kai ƙarya a shekaru irin naka dan uwa shekarar ka 70 ba biyu kai kuma kayi hamsin da bakwai wancan ya yi sittin don Allah in ba hauka ba mai za ka bani ya kan titi ina ƙarya a tv mai za ka bani wanda rayuwarka ta rage ya kaɗan amma sai kan zuwa mutum wasu ya kai shekara sittin a duniya kana zai buɗe faifan sabuwar ƙarya kuma ya ci gaba da yi kuma bai sanin mala'iku rubutawa ko da kuma ya sani wa ya ɗauka wasa ake yi subhanallah ana sarki Thank you. na ɗaya ya kira mu zuwa ga murin ƙayin gaskiya na biyu wa ada'il amana ya kira mu akan murin rike amanan mutane mu kuma zartar da ita kamar yin da ya dace ku rike wasiyar da manzon Allah ya masu jafa na ɗaya su rinƙe mu juna gaskiya in za a yi magana a yi gaskiya ko tsakaninka da 'ya'yanka ne ƙanana karka musu karya malaman tarbiyya suna faɗa a cikin tafin ulwan malin yana cewa hatta yaro za a yi mai wanka irin abin da mata ke yi zo nan ga cingam sai a rike shi ba cingam din sai a rike shi a ce damar wanka zan ma sai ya ce kuti bat laha batan wahida sai an rubuta mata yi karya guda ba a wasa da karya ba ta rike ku rike amana na uku wasu rahimi ku zata da zumunci akwai zumuncin da bai saduwa sai da kai abokin mahaifinka mahaifin ya rasu naka ina zumuncin su zai dore idan baka je gaishe shi ba kar ka dauka saboda talaka ne kai kuma kai kudi yanzu ka zama wani abu a'a duk zumuncin da mahaifinka ke izarwa in dai ka san yana zuwa to ko bayan ya rasu ana sha'awar ka rinka zuwa wani lauya yayi wani case ya samu wajen wajen miliyan goma a kezin da ya wini sai ya ce mu mana isa ka na samu kuɗi mai yawa wallahi na ce ya zan yi rasu na ce kada mahaifi ya ce baban shi ya rasu ya fa ya ce tana nan na ce kaje ka tambaye ta ka ce ta lissafa ma kawayenta wayan suke na kunda ku suke mata arziki tana yi musu tun suna yan mata suke tare ba taɓa samun ɓarnar su ba kai musu gudunmuwa mai tsoka za su ji daɗi su ba za su ci ya je ƙauyen su ya same ta ya nemi wannan buƙatuwar ta lissafo mai dattawa goma tsofi ya su kusa mutuwa wanda wani tsohon bai taɓa kama dubu goma tashi ya ce baba za a ba su kuɗi nawa za a ba su ta ce to ka san ba kuɗi da wahala baba kake damu nawa za a ba su ta ce to ka ba su fan ɗari ɗari ko ta da ka san fan ɗari ba kuɗi ba ne mai waye ci to shi kenan baba ya yi ba ku ta ce in kuma da abin da yawa to ka ba su kofan ɗari ɗari ne yace ba kuma ajiya za a ya kowace ɗaya ya bata ta dubu ɗari kyauta yan uwanta yaranta jikoki sai an taho daga nisan duniya a zo a mai godiya ya ba dubu ɗari ya ce ba nashi ba ne babu ta sai a bata to wallahi mutumin nan in ka ga abin da aka yi mai na addu'o'i har yanzu gode mai ake bai san iyakar godiyar su zumuncin iyaye daɗi gare shi ko ba ma yi to manzon Allah ce mu rinka wannan yake mu Zafar ku rinka da zumunci wa husnul jiwar Jafar ku rinka kyauta makwabtaka kar ka yadda ka cuci makwabcinka wa kaffi an maharim wa haqqin jima abu na gaba ku iya kame kanku daga dukkan abin da ke zama haram ku ya hakuri duk abin da ke zama haram kale shi ku kaura kai da gare shi kar ku yadda ku zama sanadiyar zuba jinin mutane ku tare kada jini ya zuba wa nahana anil fawahishi kuma ya ƙara nan na mana ya hana mu akan yin alfasha wasu malamai suna ganin akan mace sunan alfasha guda biyar ake nufi wa'annan abubuwan da ake haddi a kansu wasu na ganin ismi ne jami'i duk abin da ubangiji bai so ana ce mai alfasha wa qaulun su ya kai jafar ku nisanci fadin zancen da ba haka yake ba wa akali mali litin Karku ci dukiyar maraya lawa akbar bayan Jafar da aka yi musu wannan wasiya manzon Allah ya kare ma Abu Dharr wasiya irin wannan da Abu Dharr ya zo a rada ne zama shugaba ko gwamna ko chairman a local government dina a garin mu sai ce mai laya Abu Dharr inni araka dha'ifa ni ina ganin ka mai rauni ne kai rauni wani iri ke nufi na imani ko na jiki kasu ne ba ganin imani ake ba abu zan gabari ai rajul ne yudra bihi matsan. ana rufe misali sai bawan Allah ne sau da ya ce ya ce mai daya walayu waliyanna walatu waliyanna ala alasmini abada karka yadda a dora ka jagoranci mutum biyu a duniya karka yadda wani wala ta a kullum malalitin karka ci dukiyar maraya mu yanzu ana kokowa yanzu to wani ya mutu ya bar 'ya'ya da kuɗi inda ka ji an ce shuru ya mutu kamar ma ya ci shirwa to ba ko wallahi akwai mutumin da na sani anan ya mutu tun da sai shekara wajen 40 wallahi koyarwa yake ya rasu yanzu taku ɗaya a duniya haka bai bari matarsa kuma Allah ya bata albarka yaya haihuwa ta goma sha biyu wallahi dan uwa ba su da abin da za a ci zuwa can ba wanda ya kusanto da zai aure ta to wa zai aure talaka ba da ya sha biyu na kai su ko ka ce dan wa ce maka kace kai karzala dai dai akwai akwai din za ka abinci ko kuma kamata ce a yawan a masallacin nan a ce in dan uwan mu ni malam tukur wani ya rasu ku taimaka aure iyalan mu sai ku rike su shi auren mata mamace tana ce gare shi haka nan sa'bin ayyu wa qas ya faɗa wa matan musanna bayan an kashe musanna a yakin jisr taimako ne amma sai ka ci to a karkar lahi <laughs> abu ne abin da nauyi wallahi wani nauyi wadon Allah ya auri matar abu salama na nauyi ki kuma kudda ku sahabi shi amma ya auri matar shi karka ci dukiyar maraya wa qadhafil musanati ya jafar kar ku yadda ku jefu wata mace baiwar Allah saliha wacce bata taba ma tunanin zina ba ku ce ba tana zina ƙarya ba ta da wa amarna an na'budallahu wahda kuma ya umarci bauta ma Allah shi kadai wala nushrika bihi shay'a da dai kar mu hada shi da kowa duk yanda gari ya je zo kar ka yadda kai shirka wasu dauka shirka sai na aje gunki ina bauta mishi a'a kana bauta mazaje baka ji manzon Allah ce ba ta isa abdul dinari ba akwai masu bautar kuɗi ba wallahi billahi ka annabi ce ya kira su bayin naira ne su bayin dirhami da zinari har ma yi wata addu'a a cikin sharhi bukhari kana karantawa usman malamai suka ce addu'a ce suka ce labari yake badawa da zai soke da wani abu kaya ko makamancin haka kada ma ya samu daman cirewa kaga labari ke badawa amma ce kada Allah ya sanya ya samu daman cirewa musa dai mu ce amin ba neman kudin bane haramu amma ta ina suke zuwa shine abin dubawa kar ku yadda ku hada Allah da wani wa an nuqima salat kuma ya umarci mu rinka yin sallah wa nu'ta zakka mu rinka bada zakka wa nasumu ramadan mu rinka yin azumin ramadan fasaddaqnahu sai mu gaskanta shi akan abin da ya koya mana don Allah ko kai ne a cikin wannan abin ai ka wa amannahu bihi wa amanna bihi muka yi imani kuma da shi wattaba'nahu ala ma ja'a bihi min indillah muka bi shi muka yi mai da'a muka yi mai biyayya akan abin da ya zo da shi daga wajen Allah fa halalna ma ahlalana muka halattar da abin da ya halatta mana wa haramna ma harrama alaina muka haramtar muka kyamaci abin da ya kyamata mana akan mu fa ma kana min qaumina ayyuhal maliku illa an addu alaina fa azabuna ashadd al azab liyaftinuna ala dinina wa yarduna ila ibadati al awsan fa ma kana min qaumina ayyuhal maliku babu ɗaya daga cikin jama'ar illa an addau alaina adau alaina so da sun nuna akan mu duk al'ummar mu waɗanda ba su imani ba to sun nuna kiyya su akan mu gabaki ɗayan su kamar ittifaqi suke suna kyamar mu fa azabuna sun mana azaba kala kala haka bai fassala anan ba amma azabar da ake musu akwai wanda ake daurewa a gaban wuta a kyafi akwai wanda ake sa kawunan su a cikin ruwan zafi kamar su abu basira sai an tafasa ruwa a drum a kama kanka a tura bayan an daure hannunka ta baya kai ta mutane bala'i ne wallahi Allah ne ke mana gace sun mana azaba ashaddul azab azaba fi tsanani saboda me suke mana azaba liftinuna don su fitine mu kadai addini ba fashi muka yi ba ba sata muka yi ba ba mu kwashi kayan wani ba ba mu ce bai iya ba ba kaza muka yi ba amma ka suka na kaɗa mana ɗan karan kashi don su fiti a cikin addinin mu wa yarduna ila ibatil awsan su mai da mu akan sai mun bauta ma gumakan kasan shi wanda yake dan tsiya ne wai shi bai yadda ba bai yi kai kuma a ce ba ka yi sai dai ku yi tare in ga zo wallahi yunwa ne tun jiya ban ci abinci ba a taimaka min da Allah da naira ɗari in ci shinkafa da wake ci abama a wadda an gama kudin murjin shinkafa da wake ne amma yana iya sai ma kwalba giya uku ka sha ka koshi a zuba maka biyu kai guziri saboda gobe da safe kuma zai iya wannan mu suna yi in kana shan wiwi kyauta za a sai maka ba ma kyauta ba sai an mola ma kana a baka saboda kai dan gata ne amma ka zo mu bauta ma Allah ba zai baka to akwai irin wa'inan da yawa yan wa fatan su kawai shine dole mu ne ka bi mu ba wai dan kana so ba a'a da aka ce ko dai ku bar garin nan aulata udun na min natina ko kuma ku dawo ku bi abin da muke bautawa suka ce to ai idan muka dawo kuma muka bi abin da kuke yi ai mun bace mu mun zalunci kawunan mu kenan sai dai za mu tsaya a haka har ubangiji ya mana hukunci akan haka falan mazalamuna wa qaharuna yayin da suka zalunce mu suka tilasta mana suka bamu wahala wa dayyaku alaina suka takura mana wahalu bainana wa baina dinina suka shiga tsakaninmu da addinin mu muna so wa Allah ba sun hana mu kharajna ila biladika wannan shi yasa muka fito da mu muka zo garinka muka zauna واخترناك alaman من سواك muka zabe ka a duniya duka muka zabe ka kuma bayan wannan ka ai akwai garuruwa ba kuma magana kenan ko akwai garuruwa da yawa amma kai muka zaba dan mu zo mu kwace ka wa raghibna fi jiwarika muka yi kwadayin ka. wa rajauna Allah nuzlama indak muka yi kwadayin cewa muna tsammanin ba za a zalunce mu a wurinka ba Kunga wannan shine kaɗan daga cikin abin da jafar ya gaya sarki to abin da sarki ya bada amsa da izinin Allah don ya juya ba ya kalli aliyu ya kalli najashi ya kalli jafar kai ya gama sai ya kalli wa'annan su kuma duk kasan dole da ido ne da fata tun da abin da ba so bane ya faru don sun yi tsammanin idan har sun gama sai ya fada da sarki ba zai magana ba tun da ku sarki ya magana to yanzu wani abu kuma sabo zai biyo baya muna gane saboda haka yanzu sarki ya ba da dama har sun yi magana tunda ko suka yi magana to yanzu me za a ce darsu mu na gaba insha Allah ta'ala za mu ji amsa da sarki ya bada yana bukatar a karanto mai wannan abin da aka zo shi sabo muna ganewa za a karanto mai wani abu daga cikin sutun maryam zai ji to ai abinda littafin sai ya karanta da shi shine qur'ani ke bayani ka ita gaskiya in ta jita dadi gare ta kuma idan ka jita ka sake duniya ta maka wasa baka yi gaugawa zuwa yin aiki da ita ba to za ka yi kukan da ba mai share maka hawaye Allah ta'ala ya asiri